وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان لقد سبق الحديث في الخطبة الماضية أن الخطبة على ضربين على قسمين على نوعين إما خطبة موضوعية وإما خطبة أسبوعية وقد ذكرت أن الخطبة الموضوعية هي تلك الخطبة التي يتناول فيها الخطيب موضوعا بخصوصه بحيث يورد الآيات والأحاديث والآثار التي تتحدث بخصوص ذلك الموضوع هذه الموضوعات أو المواضيع قد تكون في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أما الخطبة الأسبوعية فهي التي يتناول فيها الخطيب ما حدث في أسبوع الناس وكان ملفتا للنظر وكان يستحق أن يعتبر بعبرة فيه لتنير للناس السبيل فهذا الأسبوع عباد الله كلنا سمع بما حدث في سيريا وهي بشرى قريبة للمؤمنين الذين وجدوا أنفسهم في كرب شديد وفي بأس وكرب وحزن إن الذي حدث في سيريا عباد الله يؤكد للمؤمنين ألا يقنطوا من رحمة الله وهذا الذي يقوله ربكم سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله يا أخي فإن رحمة الله قريب من المحسنين هذا الذي قاله إبراهيم لما بشره الملائكة بغلام حليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون لا يقنط من رحمة, من رحمة الله إلا الضلال نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من الضلال والضلالة ومن الضلال أيضا وهذا هو نفس ما قاله يعقوب لأبنائه لما قال لهم يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه فقال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الضلال والكفر الذين أو هم الذين يقنطون من رحمة الله ييأسون من رحمة الله ينقطع رجاؤهم عن رحمة الله عز وجل قد صح الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يغلب عسر يسرين فاعتبروا عباد الله إن بشار الأسد فعل كل أفاعيله قام بكل ما يستطيع هو شيعي وصحيوني أيضا لا خير فيه إنسان أسد أفضل منه كما يقولون قالوا بشار الأسد قالوا هذه إضافة ليست في محلها بشار الذي يبشر بالخير والأسد ذلك الذي يعتدي على كل ما يأتي عليه فكيف يستمعان فقالوا غلبت عليه اسم الأسد من البشار وهذا هو وهذه هي العقيدة إن أفاعيل هذا الإنسان هذا المجرم لو تخيلتها يعجز خيالك عن إدراكها أنت تستغرب كيف الإنسان باسم الإنسانية فقط كيف يعامل إخوته, إخوته الناس تلك المعاملة البشعة فضلا عن أن يكون رئيسا يذيق مرؤوسه أصناف وأنواع العذاب ولكن عباد الله اعلموا ما ارتفع شيء إلا وضع مهما بلغ الشيء القمة فبلوغ القمة تخبر بأنه كاد أن يسقط وفي قصة سباق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء عبرة أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينقذ عباده المعذبين المشددين عليهم في كل مكان وفي كل زمان إنه سميع قريب مجيب وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم kuma masu albarka wannan hubba ta wannan mumbari mai albarka wannan masallaci mai albarka na juma na markazin nur a wannan rana mai albarka ta juma'a sha tara ga watan shida watan jimadal akhirah hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1446 wadda ta dace da ashirin ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashin shekara 2024 a wannan unguwa ta farawo toro ƙaramar hukumar nasara a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan halin da ake ciki a wannan mako albishir ga masu imani da masu rauni cewa Allah subhanahu wata'ala ina gab da ya taimake su su dai kar su ɗaya bai kauna gabar rahmar Allah ina roƙo Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta yan masu albarka bayan muƙaddima wadda na saba faɗa-faɗa irin ta mai alfahari ba irin alfahari na jiji da kai ba da kaskantar da wulakantar da mutane da ƙin gaskiya a alfahari irin na mai farin ciki da godiya ga Allah shi na gaje ta daga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ya ce ike yi a dukkanin hudubobinsa har hudubar idi ita yake lokacin karantarwa in zai wa mutane wa'azi ita yake yi idan zai wani mitin wata ganawa da mutane ita yake fara gabatarwa kai ko aure manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai dora wannan muqaddima din da ita yake farawa na roƙon Allah ya ba mu ladan koyi da annabi ya zaunar da mu tare da shi a gidan aljanna fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadi an masu albarka bayani ya gabata khutbar da ta gabata ta khutba iri biyu ce ko dai a samu wani mawzu'i wata matsokata wani jigon magana wanda za a yi magana a kansa sai a kawo ayoyi da hadisai da maganganun magabata da duk wani abu da yake da alaka da wannan abin a yi hudba a kan wannan hudba ɗin da kan maudu'i za ta iya kasance abin da ya shafi aƙida ne ko abin da ya shafi ibada ne ko abin da ya shafi mu'amala ne nau'in hudba na biyu shine abin a yi hudba a kan wani abu da ya faru a mako na mutane ba lallai ana nufin daga wancan juma'ar zuwa yanzu ba zai iya wuce wannan abin ko wannan lokaci to amma dai ana sai da ita khutba usbu'iyya yawa masu albarka mun sani a wannan makon duk abin da ake magana shine abin da ya faru kasar syria ƙasar bakin azzalimi ko bakin ƙasar da bakin azzalimi ya mulki in ga koma a tarihi ba wanda aka samu yayi irin abin da ya idan ba fir'auna ba ne mulkin da yake kashe mutane ba ruwansa da tantance manya ko yara an yaran ba ruwansa da 'yan jarirai mashamama ko waɗanda sun an yaye su ba ruwansa kisan kiyashi kisa na wulaƙanci bashar assad wanda zai kawo guba a fesa mutane a numfashi da za su yi a iskar da za su shaƙa a kishin su ɗan ta'adda idan kana jin abubuwan da wancan baƙin bawa'i ba na nufin baƙin irin na kala ba kai sai tunaninka ya gaza anya a ce mutum ɗan adam zai iya wa ɗan uwansa mutum irin wannan abin Dallantana a ce shugaba ga waɗanda yake shugabanta kama ɗan shi'a ne ɗan shi'a duk abin da ya na rashin mutunci da rashin tausayi da rashin imani da rashin sanin ya kamata da dabbanci ya cancanta yi shi saboda me duk ɗan shi'a haka ike in ka ce da shi dabba ba kai laifi ba in ka ce da shi shashasha ba kai laifi ba in ka ce da shi gaula ba kai laifi ba in ka ce da shi mara imani ba kai laifi ba in ka ce mara tausayi da jin kai ba kai laifi ba duk wata mummunan sifa da ka jingina zuwa ga dan shi ya cancance ta irin abin da yi saboda idan ba ku gane ba shi an cin sama shi dan shi'a ne mahadiyya wanda su ta'addanci shine takensu waɗanda suke shi'a mahadiyya Abin da suka faɗa idan mahadinsu i bayyana zai bayyana ne rana irin wannan ta juma'a kuma zai bayyana ne a filin ka'aba daidai lokacin da limamin da zai ja mutane sallah ya hau kan mumbari za a yi kiran sallah lokacin zai bayyana sai ya kama limamin a cikin harama iyanka? wannan ba ɗan ta'adda ba ne? ko wanda ya kashe ubanka ka gani a cikin filin harami ya tsira ba za ka kashe shi ba na wanda ba abin da maka zai kama shi anan zai kama shi iyanka sannan isalaktin mutane hamsin a gurin iyanka su sannan isa duk mabiyinsa ya kama mutum hamsin iyanka a nan za su fara wannan ta'addanci a ranar suka ce zai tafi madina ya je ya tashi abubakar da umar sai ya kashe su sau hamsin ya raya su sau hamsin a ina suke a a masallacin suna makwabtaka da masallacin annabi ba masallacin annabi suke akwance ba duk wanda yake ta masallacin ayi kabarin annabi a cikin masallacin annabi yake bai san kabarin ba bai sani ba a haka kana ganin a ciki yake amma ba za ka ce a ciki yake ba in ka san me ake cewa gini da abubuwa ne guda biyu wanda ba su haduwa kabarin ina jikin masallacin amma ba a cikin masallacin ike ba yan wa masu albarka sannan a nan masallacin annabi zai yanka mutum dubu hamsin a wannan rana sannan zai yi mako guda kullum da shi da mabiyansa sai sun yanka mutum dubu hamsin to sannan kuma bayan sun yi mako guda suna wannan sai ba mabiyansa dama su shiga duniya su kashe kowa duk wani mutum su kashe shi banda yahudu banda yahudawa banda nasara sai kuma su su kawai za a bari eh to ai dama ƙwarya ta kan bi ƙwarya ne duk lokacin da ƙwarya ta suke ta hau kan akushi za ta fashe kuma ba laifi ba ne idan kare jan kare ya ga bare ya bi shi me laifi a ciki to da haka dan dan shi'a ya ga bai hude ya kyale shi dama dan juma ne da dan jummai ƙwariyar sama ce da ta ƙasa to shi wannan bashar asad irin wannan dan shi'an ne mai bakar aƙida wanda ina jin cewa inda zai samu dama duk wani ahalin sunna zai sa ko dai bisilla ne ko allura a ƙarƙashi tsakanin wato ƙashinsa da namansa Irin ga farkewa sai ya farka shi ta ko'ina ko kuma a bashi allurai isa ɗan adam a gaba duk hannu suna ina tsaga ina harbinsa ina harbinsa ina harbinsa ko'ina a jikinsa sai ya mayar da shi ainihin ya harbe shi da allura ko da kusa mutum ne mara mutunci mara imani mara sausayi mara jinkai alaihi min Allah ma yastahiq wannan satin an kai shi ƙasa alhamdulillah Allah mun gode Allah da shi da ire-irensa Allah kai mana maganinsu Allah ko ina suke kasansu Allah ka sauke su ƙasa Allah ka yi musu bugunyar saukewa Allah yadda suka zalunci bayan ka Allah karka kyale su Allah ka sa duniya ta yi musu ƙunci. Allah ka sa rayuwarsu ta musu kunci Allah ka sa rayukansu ta musu kunci Allah kar ka bar su shakata ko kaka a cikin rayuwarsu abin da ya rage na rayuwarsu Allah kuma ba yanzu muke so ka kashe su ba Allah kar ka bari bakin cikin ma ya kashe su Allah ka bar su inda suka dade suna gallaza bayanka Allah ka dade kana gallaza musu a rayuwa so dai an yi ta ta ƙari kun ga irin kisan da aka yi wa ɗansa wanda ɗan uwansa ne a cikin jara'in da ike yi Allah ya ƙara nauyin ƙasa in uban ya bi shi Allah ya haɗa su wuri guda ‘yan wa masu albarka wani albishir ne duk wani abu da ya faru wani da yake cikin tsanani sai ka ga ya samu mafita to kai ana yi maka albishir naka tsananin kai ma ina kan hanya zai ƙari wannan ita ce maganar Allah bishara ta Allah ga musulmai Ya ce ya ku bayina masu imani waɗanda suka yi ɓarna a karan kawunansu kar ku ɗaya ƙauna daga rahmar Allah da ka yan uwa masu albarka kar mu ɗebe ƙauna daga rahamar Allah a duk irin yanayin da muka samu kan mace annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman badadin Allah haka yi fada lokacin da mala'iku suka zo suka yi masa albishir zai samu haihuwa ɗa mai haƙuri yace za ku yi albishir da zan haihu alhali girma ya kama ni ga matata nan ba ta taɓa ɓarin wata ba ba ta taɓa fashin ganin wata ba sai suka ce karkaɗe bai ƙauna daga rahamar Allah sai ce a ah, to dama wa zai ɗaya bai ƙauna daga rahamar Allah sai dai mutane ɓatattu a sai ɓatattu those who want astray sun yi nisa da Allah su ne suke ɗaya bai ƙauna daga rahamar Allah saboda me saboda ba san Allah ba annabi yaqub alaihi salam a lokacin da ɗansa annabi yusuf ya salwanta ɗan uwansa ya zo shi ma irasa shi da yake so izabirar da 'ya'yansa su je su nemo waɗannan 'yan uwa nasu guda biyu sai ƙarfafe su da cewa kar ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ba wanda yake ɗeba ƙauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai ashe batattu da kafirai su suke ɗebe ƙauna daga rahamar Allah Allah karka sanya mu cikin batattu Allah karka sanya mu cikin kafirai waɗanda suke ɗebe ƙauna daga ka, da ka yi wa masu albarka ku yi albishir ku kankan da kanku ga Allah ku mayar da al'amarin ku ga Allah duk halin da kuke ciki na damuwa ku kankan da kanku ga Allah Allah zai yayi muku hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunci ɗaya ba zai taɓa rinjayar sauƙi guda biyu ba fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai a tare da wannan kuncin akwai wani irin wata irin yalwa wata irin yayewa lallai wannan kuncin akwai wata yayewa tare da shi duk kuncin da kake ciki wa masu albarka kunci ne kwaya ɗaya don za ka samu kunci ne a cikin rayuwa wannan kuncin babbar matsalar matsalarsa shine ije itarar da kai a lahira kuma ya daɗa ta baka to yanzu an samu matsala ke amma don wannan kuncin da ake ciki zaluncin shugabanni karancin abin hannu ana yunwa ana fatara ana tashe-tashen hankula ka fita baka da tabbacin dawa ana tsoro ana kaza kaza wato bijirewar iyalai matarka ta gagare ka ɗanka yi gagare ka wane ne duk wannan kuncin guda ɗaya ne tsanani ne kwaya ɗaya amma akwai sauƙi wani iri a tare da wannan na daga cikin irin wannan yayewar da ta zo mutanen siriya muna roƙon allah mu ma ya kawo mana ita a najeriya da ma ko ina ƙasashen musulmi allah ka sani mu bayan ka ne Allah muna buƙatar taimakonka da yayayarka Allah ka san wannan ƙasa ana cikin yanayi Allah ka kawo mana mafita ka sani daɗai ba mu taɓa ɗaya da ya ƙauna rahmar rahamarka ba kuma ba mu taɓa kai kuka zuwa ga waninka ba Allah gare ka muke kai kuka daga wurin ka muke neman yayewa Allah ka amsa kukanmu Allah ka share hawayenmu Allah yin mu na Siriya Allah ka dada ba su nasara Allah ka dada taimakonsu Allah ka daɗa kai musu agaji Allah abin da ake musu na baƙin zalunci tsawon nan lokaci Allah ka musanya musu shi zama alkhairi Allah muna roƙonka inda ka rusa wannan ƙasa Allah ka gina ta fiye da inda take da Allah ka ba 'yan ƙasa arziki fiye da da Allah mu ma a nan halin da muke ciki Allah ka yaye mana in ka tashi kawo mana arziki madadi Allah ka ba mu wanda ya fi na da Allah wanda duk yake son ya ci gaba da ganin a cikin kunci Allah ka kuntata masa shi bawanka ne mu ma bayin ka ne dalilin mu a ubangiji mun san ba za ka bar shi ba Allah inda ba ka san a kuntata wanda daga ka, Allah kar ka bar wani ya kuntata mana Allah muna roƙonka kar ka ba shi dama Allah muna roƙonka Allah ka sa shugabancinmu da jagorancinmu a hannun mutanen da suke tsoronka suke imani da kai suke tuna za su tsaya gaban ka watan wata ranar da kai hisabi a gare su suke tuna akwai wuta akwai aljanna Allah muna roƙonka Allah ko ina musulmi yake ka taimake shi Allah duk inda mai bukata yake ka biya bukatarsa duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye damuwarsa Allah wanda duk ke da wani nema Allah ka bashi abin nemansa Allah muna roƙonka Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye malaman mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalan mu zuwa abin da kake so ka yarda da shi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ka shirya mata al'amari na ƙwarai Allah ka dawo da ita kan turba Allah kan gararru daga 'yan ƙasar Allah ka shiri zukatansu maɓarnata Allah ka kame hannayensu Allah masu son tashin hankali da fitintunu Allah ka hane su Allah muna roƙonka ka zamshe mu lafiya Allah ka taimaki addininmu na musulunci Allah ka taimaki al'ummar ka musulma Allah ka taimaki bayinka ahlus sunna Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ko ina sunna take ka taimake ta Allah ka taimaki masu taimakonta Allah muna roƙonka duk abin da ya tsaya a gabanta ka bashi ikon ya ta take shi Allah muna roƙonka Allah ka haɗa mu da shugabanmu abin ƙaunarmu abin mu abin mararinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama a gidan aljanna a wurinka fi maq'adi sidiq bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين الصابرين الصادقين القانتين الخاشعين الصائمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بشيء بدأ في بنفسه وصلنا بملائكة عرشه وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يا